ومن الأمر ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم wani mai tambaye na cewa assalamu alaikum malam bayan dubin gaisuwa Allah ya saka da alkhairi tambaya na shine mutum ne ya yi sallah da mantuwa bai sani ba da mazi a jikinsa me matsayin sallarsa sallah ta yi shi mazi da mazi da wadi da fitsari da bayan gari gaba ɗaya najasa ne mani ba najasa ba ne ce wanda ya da mazi a jikinsa shi ne, ko dai da mazi a jikin tufafinsa ko da mazi a jikin gangan jikinsa kowanne ne ma ya sallah da shi da mantuwa sallar ta yi dalili hadisin abi ya ce wata rana muna sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam hasali idan manzo zai yi sallah yana sallah takalman sa ne har ma yake cewa sallu fi ni alikum khaliful yahuda wan nasara fa innahum la yusalluna fi ni alihim manzo Allah ya ce idan za ku yi sallah ku yi sallah cikin takalmin ku yahudawa da nasara su ba su sallah cikin takalmin su kuma qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ku saba musu ku dinga sallah cikin takalmin ku annabi da ya shigo masallaci yana sallah da sabai da takalmin sa sabai kuwa da takalmin shi a kafarsa kawai can an yi sallah a wata riwaya ibnu abdul bar a cikin al-iskar ya kawo magana daga wasu malamai cewa sallar mai raka hudu ce ko dai azhar ko la'asar sai sabai suka ga manzo ya cire takalman shi yaji a gefe su ma kowa sai cire takalman shi yaji a gefe tsammanin su a wannan sallan annabi wahayi an hana sallah takalmi da manzo Allah ya sallama sai ga kowa takalmin shi a gefe sai ce ma balikum alqaitum ya'alakum me ya faru da kowa na ga cire takalman sa suka ce ya manzo lara ina ka algaita ne alaka ai kan mun ga ka cire takalman ka ne sai ya ce abin da ya faru shine ni malaika jibril ne yazo ya same ni ya ce min karkashin takalma na akwai kazanta akwai najasa in cire da haka daga yau idan ɗayan ku zai yi sallah in yi zuba kin masallaci ya ɗaga kasan takalman su ya duba in ya ga da kazanta da najasa ya goga a ƙasa falyusallifi ni alihi dinga sallah cikin takalmansa abi uregi cewa wannan rakawoyin da manzon Allah ya yi da ƙarƙashin takalminsa da najasa a bi sani ba a bayan mala'ika ya da shi cewa ƙasan da najisa bai rama wa'annan sallolin baki na sirri ga sun hujja ta farko hujja ta biyu malamai suka ce ayar da ke cikin suratul baqara ta ƙara sama wa wanda ya sallah da najasa a jikinsa a kan jikinsa ba a jikinsa ba kariya da Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu da laifi idan mun yi mantuwa najasar akwai ta amma na manta to Allah ya ce kada hotu na yafi ban sani ba shi kuma akhtatu ne to shi ma Allah ya ce din na yafi mun gano na Hausar da haka Allah ya ma yafi sallah ta yi muna ba? wannan muna magana akan najasa akan jikinka ba a najasa a jikinka ba idan yanzu misali ina da janaba ban yi wanka ba na manta mace da jinin al'ada ya ɗauke ba ta wanka ba ta manta ka yi fitsari ba ka yi tsarkin hoge ba ba ka yi tsarki da ruwa ba kuma fitsarin a lokacin da ya gogi tufafinka kai ka tabbatar da bai goge a jikin abin nan bai bushe a jikin wandonka ba ko kuma bayan gari ya taɓa ma tufafinka ko kuma ka yi bayan gari baka yi tsarkin hoge ba baka yi tsarkin ruwa ba ka tabbatar da bayan gari a jikinka sai ka manta sai ka yi sallah yanzu wannan najisa ba kan jikinka ba yayi a jikinka take muna ganewa da haka wannan idan kai sallah da sai ka sage kuma hadisin Umar na Umar akwai ran da ya ja mutane sallah da ya ja mutane sallah sai da idar sallama da zai kawai sai ga alamar tambarin mani a jikin tufafinsa sai ya fi tunani a shi a wannan daren ya yi mafarki kenan da haka ga ma kazanta a jikin shi kuma ya ja mutane sallah sai na Umar sai aka ja aka nemo masa ruwa yayi wanka shi kaɗai ya sake wannan ban da su mamu kaga najasar a jikin shi ko akan jikin shi a jikinsa yauwa nazasar a jikinsa Usaimin da wannan distinction ya bambanta ya ce akwai sa akan jikinka da najasa a jikinka da aka sallaka ta yi bawan Allah babu komai wallahu a'lam malam tambaya na na biyu mutum ne ya kamata ya makara sallan asuba kusan karfe bakwai kuma hakan ya sa samun shi ba sau ɗaya ba ba su biyu ba malam shin sallar shi yana nan shi makara a sallah malamai suka ce abin da ya kamata shi ne ɗan adam ya riko da dukan wasa'il dukkan wani abu da zai taimaka maka wajen samun tashi sallah asuba kai a matsayinka na musulmi musulunci ya ɗaura maka dole ka yi riko da wannan sabubban an gane ka yi riko da wannan sabubban wannan wajibin ka ne idan ka san baka jin kiran sallah ka sa alam idan baka da alam ka nemi mai tada ka duk abin da ka san zai taimaka wajen tashi to wajibi ka yi riko da wa'annan sabubban to idan aka samu kayi riko da sabuban duka kuma sai tsautsayi ya zo baka yi ba sallah ka ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi hadisi na cikin sahih bukhari da muwatta malik akwai da sun dawo a yaki yace wa bilal ya dakatan musu ya kula musu da fitowar alfajir da shirin dan madina bilal sai ya ce to ni aikin da aka sani kuma shi aka saka dukan biyu kuma idan mu biyu kai kwanta kai bacci ni zan kula man da alfijir bilal ya ce wallahi shi dan yazo ya same dinga rashi na sai da na ne bacci da bilal ba wanda ya farka a wata riwaya manzana ne fara farkawa a wata riwaya sai na bakar ne farka ya tashi sai na Umar to amma ka'idan manzo Allah yana bacci ba a tashi shi saboda abin nan a bacci ana annabawa wahayi suka dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ga murya har manzo Allah ya ji abin kamar a farki sai ya farka da ya bude ido sai ya ga rana ta gari ya waye rana har ta fara zafi manzo Allah sai ya ce mu bar wannan kwarin fa inna fi hadal wayi shaytanu a wannan kwarin akwai shaytan shi yasa ya danne mu duk kasa bacci tashi mu bar nan annabi yasa aka fita a wannan kwarin Manzala ya yasa aka nemo ruwa suka yi alwala ya Allah ya rakatai da ya saba yi sannan ya ja mutane sallah asubahi an gama sallah ya sabai suka dan koma gefe haka suna dan kuskusaka ya suka ce kai mun yi sakaci wallahi mun yi sakaci kai sallah asuba mun yi ta da rana mun yi sakaci labari sai zo kunnan manzala cewa suna ce yi sakaci Manzala sai ce laysa fin nawmi tafridun babu sakaci a bacci babu sakaci in dai bacci ne babu sakaci a cikinsa saboda lokacin da kake bacci ranka baya hannunka yana hannun Allah da haka ubangiji ne ya rike rayukan mu bai dawo mana so da haka babu sakaci a ciki da wannan sai malamai suka ce in kai riko da duk sabubban da za su taimaka maka tashi sai kuma ya zama baccin ya fi ka ya maka nauyi baka tashi ba kana da uzuri a wajen Allah lokacin da farka farka shi ne lokacin sallah ka lokacin za ka yi alraka ka raka ta yi fajir ka yi sallar ka ta asbahi shi kenan Allah ya karba amma ya zama maka ɗabi'a ko ya zama da ganganci a ciki malamai suka ce idan ka maida shi ɗabi'ar ka Allah ba zai karɓi sallar ba Uthaymin an masa wannan tambayar a cikin fiqul ibadat cewa ya matsayin wata mata ta ce mijinta baya tashi sallah asuba kullum sai yawanci karfe goma sai da safe yake sallah asuba shi ya ɗabi'a sa shi Uthaymin sai ya ce wannan sallar Allah baya karɓa me yasa yace saboda manzon Allah yana cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa haddu wannan hadisi ka hujja da shi duk wanda ya aikata wasu ayyuka wadda ba su kan karantarwar mu Allah ya ce to mun maida masa kayansa shi ya maida kawai ta shi na sallah asuba kawai kullun karfe 10 inna salata kanat alal mu'mini kitaban huta da Allah ya musu lokuta ko wace da ta da gangan kake bai lokaci ya wuce kaga ya aikata wani aiki sabanin aikin da Allah madaki sarki ya tsara wallahu a'lam malam tambaya na shine mutum ne ya kyauta ya ga mahaifiyarsa hakan zai karya masa lada yana neman shawara wato malamai kullum suna faɗan cewa faɗin alkhairi ba faɗan alkhairi ne ke ɓata ladan alkhairi ba an gane ba faɗin alkhairi ne ke ɓata ladan alkhairi ba Niyyar ka wajen faɗan wani irin niyya ne Allah ya ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukfuha wa tu'tuha al fuqaraa huwa khairul lakum Allah ya ce in za ku bayyana sadaka za ku bayyana alkhairi Allah ya ce ma dalla da ita Kin Allah ya karba ku bai karba ba ya karba Allah ya ce amma wa in tukfuha in za ku ɓoye asirru ku ba wa fakiri Allah ya ce wannan kuma ya fi alkhairi inda Allah ya ce in za ka bayyana malamai suka ce hikimar bayyanawan shine wani wadda baya yi zai koya sannan kuma za ka fita a zargin mutane cewa kana da kuɗi ba ka yi tana da alkhairai masu yawan gaske nunawan amma ya zama a cikin nunawan kana da ikhlasi ba dan riya ba dan a ci kana yi ba an gane sannan kuwa idan yanzu gaya mahaifiyarka da kai ka je ka gaya mata idan ta maka albarka tana da dan uwa misali da yake bukatan taimako ta ma ce ka dan taimaka masa sai ka ce mata ai mama jiya ciki kwala na ji na ziyarci wani kuma da iko Allah na bashi abu kaza ma abin da kika nema a masa din ta Allah ya ma albarka idan ka faɗa dan neman ta ma albarka babu riya a ciki ladan ka yana nan shi yasa wanda daga cikin malamai yake cewa akwai mutumin da zai yi aikin lada a faɗa duk duniya kowa ya ji ladan shi yana nan ba ma abin da zai ragu sai abin da ya karu don wasu za su koya akwai wanda kuma zai abu shi kadai ba ma wanda ya sani kuma Allah ya rusa ladan aka ce da yaya yace yanzu wanda ya ikhlasi faɗa da aka yi ko faɗan da ya yi ya yi ne saboda wasu manufofi na addini lada zai samu muna ganewa lada zai samu lokacin da kuma ya yi shi kadai ba wanda ya sani da yake shi ne idan ya yi bauta sai na jiji da kai a zuciya sai na ce ahun ai shi Allah ma ya sani mai bauta ne ah. eh, ka gane ai da ka bauta sai sai yana wani jiji da kai kawai ko yana tafiya yana ta wani takama yana ta wani kwambo yana ta wani gadara an masa magana ya ce a ah, ni na san kaya na fa wani ya sa masa jiji da kai to Allah sai ya rusa ladan gashi ba wanda ya sani amma ladan ya rushe saboda ujubunsa da kiburunsa ladan ya rushe wani kuma yayi an sani kuma ladan yana nan daka innamal a'malu binniyati innamal likulli imrin ma nawa ladan ka ne anan kawai zai bambance ba fadin bane matsala wallahu a'lam mace suka rabu da mijinta sai bayan ta gama idda ta ce ba za ta fita a gidan ba za ta zauna a kan yaranta ta yadda za ta ci gaba da biyan ah, kuɗin haya e ta yadda oh ta yadda za ta ci gaba da biyan kuɗin haya sai dai shi ya fita ya bar gidan akramaka Allahu ya matsayin hakan shin wajibinta ne ciyar da 'ya'yanta to ka ji fa su mata a babun saki akwai at raj'i akwai at ba'in a babun rabuwan aure a babun saki muna da class biyu saki da ana iya kome saki ɗaya saki biyu da kuma talaqul ba'in sai kuma sakin da ya ƙare an yi ɗaya ɗaya har sau uku ɗaya daban ɗaya daban ɗaya daban har uku akwai abin da ake cewa fiskun nikahi lalacewar aure shi duk abin da ya lalata aure lalacewar aure ne shi ba saki bane mu gana nan shi wannan ba saki bane ana iya aure na iya lalacewa so ashirin mata da miji su ƙara kuma su zaman aure eh mana idan miji da mata suka yi kul'i mata ta bushi suka tace ba zauna da miji ba aka yaka tace ba ta zauna ba to ki biya shi kudin aure sai ta dauki kudin shi dubu ɗari biyar sai ta bashi ai ba sai ya ce sai ya saki ta ba yi ba shi kudin ta karɓi kudin ya karɓi kudin kai auren ya a ai ba maganin ya ce wani suki zai kuma auren wannan shi ake cewa fiskun nikah lalacewar aure idan yanzu kuma ya dan mata zakin baki ya ce yanzu ke biyar Allah ba za ki dan kalli yaran nan ba ki dan tausi amana, ga wani ma nono yake sha ya dan mata zakin baki shi ka san mace da saukin zuciya shikenan na haƙura na haƙura to kawo kuɗin in ta karɓi kuɗin aure ya kuma na sai zama bashi Eh, sayyid abin nan Abu Malik a cikin suna, ya ce an bashi kudin ya kashe aka zo aka za a daidaita auren shi yasa ma shi ba a masa idda'i fiskun nika ba a masa idda'i kawai shi istibrai za ta jini daya inda ta jini daya ba ta da ciki sai ta aurenta ba wani magana idda'i shi kafin ta istibrai na kake nufin go sai gaye kuma ya kashe kudi to sai aka zo a mai da aure sai zama bashi sai su ina bin ka bashin dubu ɗari ya yadda to wannan za su iya su yi haso goma a yi zuciya su yi faɗa yi si fada ta biya shi kuɗi ya karba a yi sulhu ya ƙara ya ƙara kwacewa si fada ta biya ya karba a yi sulhu ta karba a si fada ta bashi a yi sulhu ta karba ya halatta a yi koso, goma dan Abbas ya ce shi alkulu'u fiskun nikah ne baya lalata aure kesin wannan bawa Allah shi yanzu mun gane kenan lalacin aure gida uku ba biyu sai a bangare guda ɗaya bangare shi daban idan miji ya saki mace saki uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaihi laha sukuna wala nafaka mazala ya ce ba ta da matar da aka sake ta sakin aure saki uku annabi ya ce ba ta da yancin kai miji ka ba ta gidan zama laysa sukuna wala nafaka annabi ce babu ciyar wanta a kanka amma idan saki ɗaya saki biyu ne a gidanka za ta zauna Allah yake cewa la tukurjuhunna wala yakurjuna illa an yati bi fahishatin mubayyana Allah ya kada su fita kuma kuma kada su fitar da su su idda a gidan har sai sun zo da barna mabayyaniya to amma idan ya zama saki uku ne musulunci bai da ta ƙara kwana ɗaya a gidan ba dan zai iya yiwuwa bayan saki uku ka zo kashi ta zauna ta dan idda me saki uku za ta idda tabbas garin yin idda sai ku zo kuna yin wani abu da kuma babu kyau bayan babu aure babu kuma aure tsakaninku shi yasa aka ce tabbar gidan muna ganewa a lokacin da ita mace aka sake ta saki uku ita za ta fi sawar gidan dan gida da ake zama a ciki zaman miji yake shi yasa Allah ya ce askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum kuma zan wala tudaruhunna kuma zan alaihinna kuma zan gida naka ne da ka tunda kai ka kama in kuma dama kai auren hajiya kai to wannan sai ka ɗauki bakonka karaje ka faɗa baba to ya za a yi sai tsara wuce ko amma in dai gidanka kake biyan haya maganan wacce za ta zaman ƴaƴanta wannan abin ya zama wani bala'i bai zuba ba a sake wacce zai zama ƴaƴanta in ji waye babu wani zama 'ya'ya a musulunci abin da musulunci tsara shine idan yara sun kai matakin wayo idan ubansu yana da inda zai rike sa wata matar sai a ba yara zaɓi haka aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo ana urgima akan yaro mazala ya ce kai yaro ga marga wanka za ka bi yaro ya zaɓi mamarsa mazala ya ce to kai kuma ka yi haƙuri yaron za ta riƙe shi in ya zaɓi uwarsa za ta riƙe namiji har lokacin balaga idan mace ta zaɓi ta mahaifiyarta za ta riƙe ta har lokacin a mata aure haka imam da ta fita a cikin muwatta haka imam kasim a cikin mudawatul kubra da haka amma idan ba haka maganan wai a ce mace ta riƙe yaro yaro yana karami ne za a yi wannan yarjejeniya ta dinga shayar da shi ana biyan ta an gane wala ahmali hamali ajil hunna an yadda alhamla hunna sannan fa ina fa'atu hunna ujura hunna suna shayar muku da yara Allah ya ce ku biya su kuɗin shayarwa daga yaro ya kai matakin an yaye shi kana da dama idan yaro yayi wayo ya san uwarsa ya san ubansa kana da dama a bashi zabi tsakanin uwarsa da ubansa idan ya zaɓi ubansa baba ya ɗauki abinsa idan ya zaɓi uwa uwa ta ɗauki abinta amma imam al-haramain a cikin littafinsa abin nan eh, abin nan badrul zawjain wa tufatul haramain ne imam al-haramain Littafin ne haka bai wuce wannan girma ba tufatu da zauji wa tufatu abin nan abin nan littafin Imam Haramain Badr zauji wa tufatu Haramain ya tattauna masalolin aure ne sun zurutu yace a baban masalih da addini ya duba in dai uwa ba ta yi aure ba an gane haka kuma cikin littafin Umdatul Fiqh ma Umdatul Fiqh littafin fiqhun nan Umda Umdatul Fiqh idan uwa ba ta yi aure ba matukar uwa ba ta yi aure ba yara suna ƙanana a lokacin da suke buƙatar alhanan kulawa da shafaka da ja a jikin uwa uwa ya kamata a bar wa yara don sun fi kusa da ita uba ya dinga ɗaukan ɗawainiyan ‘ya'yansa don dole ciyar da ‘ya'yansa wa da hu lahu Hunna wa hunna bil ma'ruf lokacin da uwa za ta yi aure matukar yaran har yanzu suna buƙatan hanan suna buƙatan tausayawan uwa Ya yace nan za a kai su za a mayar da yaran ne zuwa ga uwar uwarsu ba uwar ubansu ba uwar uwarsu kenan kakas wajen uwa idan babu kakarsu ta wajen uwa to sai a samu yar uwarsu in babu matsala mijinta ya yadda ko tana zaune a gida ko na za ta iya babu matsalolin da za su hana sai ta karɓa. idan babu sai a dawo kanwar uwarsu idan babu wannan tukunnan next mutum na biyar shine sai a koma wajen uwar ubansu idan ba ta nan ko ba za ta iya wasu tsuwa sai a koma wajen yar ubansu idan babu kawai sai a koma wajen ƙanwar ubansu daga nan idan babu ya ce sai a ƙara komawa wajen dangin uwa sai a koma wajen innar uwa goggon uwa kun gane kima da yasa shi ya cewa innar uwa na goggon uwa kun gane bangaren mata sun fi tausayi akan bangaren maza eh fa shi yasa kula ki mana gori yayi idan ka kuskura kanwar matarka sai ya danka kaya in za a samar kayan sai a ce wane je ka buɗe akwatinka ka ɗau kayan da anti da ta siya ma